Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asubahin wannan rana ta Juma'a. Sunana Aisha Mu'azu tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na asibahin yau Juma'a 16 ga watan Yuni na shekara ta 2023. Da fatan an wayi gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. tuhumar da aka yi wa tsohon shugaban amurka donald trump kan rike takardun bayanan sirri na gwamnati ba bisa ka'ida ba na ci gaba da mamaye batutuwan siyasar amurka babban sakataren kungiyar kawancen tsaro ta nato ya ce yankin da wato yakin da ake yi a ukraine ya bayyanar da bukatar da ke akwai ta goyon bayan kasar ta ukraine da kuma ci gaba da tallafa mata hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana tattaunawa da gwamnatin taliban ta afghanistan kan jadawali da tsare-tsaren yiwuwar hannun ta mata ayyukan ilimin ƙasar ta. labaran kenan aka saurara a fagen rahotanni kuma za a ji abin da masana tattalin arzikin kasa suke cewa a game da aikin da yake gaban kwamitin tattalin arzikin kasar da shugaba bola ahmed tinubu ya nada ni a matsayina na mai nazarin tattalin arziki sai in ce muku kusan matsalolin mun an raba kashi ɗari fa kasan tattalin arziki da tsaro za su iya ɗaukan kamar saba'in a cikin ɗari sauran ba su kai wannan tsanani ba sannan bayan dakatar da abdulrashid bawa shugaban efcc tare da bayyana gaban dss domin gudanar da bincike a kan shi ko me 'yan najeriya suke cewa shi ya san in ya aikin da ya kamata ya kamata ma dama inda na ga maka daga farko ya kamata ya samu fargaba ba don aiki kai kake yi in ka yi daidai ka sani in ba ka yi daidai ba ka sani don kuma dole in aka kawo maka wani shugaba dole a bincike kowace ofis da ofis a tabbatar aiki na tafiya inda ta kamata kamar kowace ranar juma'a za mu kawo muku nasihar juma'a da kuma shirin manuniya wanda isa lawal ikara yake gabatarwa yanzu dai ga murtala da kashin labaran na farko jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar yayin da tsohon shugaban amurka donald trump yanzu haka yake kan gaba a cikin waɗanda ke neman tiketin tsayawa takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican batun tuhumar da aka yi masa kan rike takardun bayanan sirri na gwamnati ba bisa ka'ida ba na ci gaba da mamaye batutuwan siyasar amurka na tsawon watanni masu zuwa yayin da 'yan democrat da 'yan republican ke ci gaba da bayyana matsayarsu na takara kan abin da trump ya yi da abin da wasu 'yan siyasa suka yi da kuma abin da doka ta tanada akwai yiwuwar hakikanin gaskiyar lamarin za ta ci gaba da disashewa tuhumar da aka yi wa trump ta ranar tara ga watan yuni ta samo asali ne daga wani bincike kan yadda ya kwashe wasu takardun bayanan sirri na gwamnati daga fadar white house zuwa gidansa na mara lagos da ke florida sa'an wato sa'adda ya bar mulki a watan janairun shekara ta 2021 trump ya aikata haka duk kuwa da tanadin dokar bayanan shugaban kasa da ta buƙaci shugabannin ƙasa masu barin gado da su hannunta dukkan takardun bayanan gwamnati ga hukumar adana kayan tarihi da kuma hukumar adana bayanan gwamnati idan za su bar mulki. tun daga watan mayan shekara ta 2021 ne hukumar ta yi ta neman trump da ya hannunta takardun bayanan har ma da yi masa barazana ta lamari wato kai lamarin a gaban shari'a to amma sai can daga bisani wakilansa suka bayar da akwatuna fiye da goma sha biyar makare da bayanan na sirri a cikin watan janairun shekara ta 2022 kusan shekara daya bayan ya sauka daga mulki. a jiya alhamis babban speton wato babban sakataren kungiyar kawancen tsaro ta nato jens stoltenberg ya ce yakin da ake yi a ukraine ya kara bayyanar da bukatar da ke akwai ta goyon bayan ukraine da kuma ci gaba da tallafa mata stoltenberg ya faɗa wa manema labarai a yayin da ya isa shalkwatar kungiyar ta nato cewa bayan kaddamar da hare-haren mai da martani da aka daɗe ana hasashe ukraine ta sami nasara ta kuma 'yantar da wato yankin ƙasarta daga dakarun rasha a lokacin ƙazamin yakin. yaƙin daga bisani janar mark mille shugaban haɗakar hafsoshin tsaro na hukumar tsaron amurka ta pentagon ya bayyana nasarar da aka samu yana mai bayyana wa 'yan jarida a brussels cewa ukraine tana samun ci gaba a yayin da kuma yake bayyana cewa yaƙi ne mai matuƙar wahala mille ya ce dakarun rasha ba sa samun kwarin gwiwa kuma shugabancin sojojin na moscow yana da rauni. gwamnatin shugaba biden ta ce tana cike da fata kan bukatar sweden na shiga kungiyar kawancen tsaro ta nato duk kuwa da zafafan kalamai da suka fito daga babbar ginshikin kungiyar wato turkiyya. to nan ba da jimawa ba murtala zai sake shigowa da kashin labaran na biyu amma yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko daga najeriya da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya naɗa majalisar tattalin arzikin ƙasa kuma ya ɗora mata nauyin farfado da tattalin arzikin ƙasar duba da nauyin bashin ƙasar da ya kai naira tiriliyan tamanin. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin irin nauyin da ke wuyan wannan majalisar kuma ga rahoton da ta haɗa mana. Wannan majalisar tattalin arziki yana ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima ne, kuma mambobinta sun haɗa da gwamnonin jihohin ƙasar 36 da gwamnan babban bankin Najeriya da sauran jami'an gwamnati da ke da alaƙa da harkar kuɗi. Shugaba Tinubu ya buƙaci majalisar da su yi iya ƙoƙarinsu wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar cikin sauri domin 'yan Najeriya na jiransu don samar masu da ribar demokuraɗiyya. To sai dai masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashere a jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi ya yaba da nada majalisar amma ya ce akwai abin dubawa. Ya zama wajibi a ce kasar nan a yanzu a samu kwararru daban wanda za su zauna suna ba gwamnatin shawarwari. Wato ciwon kan kasar nan gaba ɗaya fa da tsaro ne da tattalin arziki. Idan za ku bar ni a matsayina na mai nazarin tattalin arziki sai in ce muku kusan matsalolin mun an raba kashi ɗari fa kasan tattalin arziki da tsaro za su iya ɗaukan kamar saba'in a cikin ɗari sauran ba su kai wannan tsanani ba saboda haka dole ne mu samu ƙwararru ba yadda za a yi kawai a bar shugaban ƙasa ya ta aikin tattalin arziki ba tare da ƙwararru ba abin da ya shafi gwamnatin da ta shuɗe shine ba ta damu ma da cewa akwai ƙwararru a tattalin arziki ba domin ba ta yi amfani da su ba kuma ta ebo waɗanda ake kira ƙwararru amma sai da lokaci ya ƙure mata bai wuce shekara ɗaya ko ɗaya da rabi ba ta sauka a mulki kafin ta kawo mutanen da ake kira ƙwararru kuma ban ga alamar ma an ba su damar su yi aikin da ya kamata a yi ba domin ban ga ranar da suka ba da wani rahoto wanda shugaban kasa ya ce zai aiwatar da shi ba ko in ji sun sanar cewa ga rahoton da suka eh, fitar sun ce a yi abu kaza a kasa kuma an yi saboda haka idan ba a bi shawarwarin masana tattalin arziki akan tattalin arziki ba wallahi kullum muna cikin matsala. Amma ga masanin tattalin arziki Ahmad iliyasu sadaunan Misau yana ganin sai majalisar dokokin kasa ta shiga lamarin idan ana so a ga ta tasirin kafa wannan majalisar tattalin arzikin. Kamar yadda aka sani shekarun baya duk an yi wannan kwamiti kowace gwamnati ta zo wayannan kwamiti suna zama. To in sun zauna kuma akan yi ta cece kuce akan rashin kuɗi a ƙasa wanda har ta kai kai a ciyo bashi daga waje to ba su sukan nan kuma sukan taru har akan kasa biyan su su zama matsala a ƙasa wanda mun kasa fita a cikin wannan abu wato tasirin abin shine in har su 'yan majalisan nan za su yarda su yi zama su tantance abubuwan bisa ga tsari da kuma bisa tattalin arzikin ƙasanmu halin da muke ciki a yanzu to in sun yi wannan da ƙwararru an cikinsu suka ba da shawarwari to zama zai tasiri ko kuma kwamitin su zai tasiri amma aka ci gaba kamar yadda aka saba da to za a samu cewa ba za a samu wani bambanci ba daga wannan kwamiti da aka kaddamar yau da ta da wanda aka yi ta yanzu. Shi ma ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya ce waɗannan matakai da shugaba Tinubu ya ɗauka cikin ƙanƙanin lokaci za su iya sauya rayuwar 'yan Najeriya. Wa'innan ba ƙananan mataku ba ne ga mai hankali ga kuma wanda ya san yanayin yadda gwamnati take tafiya don ababen za su iya kawo sauyi ga rayuwar ɗan adam a Najeriya. A ce kuma cikin ɗan wannan gajeren lokaci ko 'yan kwanaki kwanaki an naɗa majalisar da za ta rinka kula da harkokin cinikayya ko kuma tattalin arzikin ƙasa wannan ba ƙaramin al'amari ba ne tattalin arzikin najeriya kamar yadda kika faɗa ya shiga wani halin ƙaƙanikayi ababe guda biyu uku za a iya lura da su farko dai a ƙasar najeriya hauhawan farashi ya addabe mu yanzu kusan muna maganan kashi ashirin da uku ne ko da hudu bisa ɗari a yanayin hauhawan farashi na kayayyakin kayayyakin da jama'a suke amfani da shi bashin da kasar ta ci kamar yadda kika faɗa kusan triliyon tamanin an daɗe ba a samu lokacin da kasar najeriya ta ci bashi kamar haka ba aikin farko da aka ba majalisar shine wa al'umman ƙasa sauƙin raɗaɗin cire tallafin man fetur a cikin ƙanƙanin lokaci madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To gaida Madina Dauda ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala da kashin labaran na biyu. Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana tattaunawa da gwamnatin Taliban ta Afghanistan kan jadawali da tsare-tsare domin yiwuwar ta mata ayyukan ilimi a kuma ci gaba da karatu. jami'an bada agaji sun ce taliban ta nuna alamun ba za a kara saka hukumomin ƙasa da ƙasa a ayyukan ilimi ba a wani yunkuri da majalisar ta ɗinkin duniya ta soki lamirinsa to amma hukumomin afghanistan ba su tabbatar da shi ba tukunna unicef ta ce ta sami tabbaci daga ma'aikatar ilimin cewa za a ci gaba da azuzuwan karatu na kai da kai da ke ilmantar da ɗalibai dubu ɗari biyar yayin da za su ci gaba da tattaunawa kan lamarin. Ƙawayen Amurka a arewa maso gabashin Siriya sun ƙudiri aniyar gurfanar da ɗaruruwan mayakan IS na ƙasashen waje a gaban kotu kan laifukan yaƙi duk da rashin goyon baya daga ƙasashen duniya. Hukumar da ke kula da yankin arewa da gabashin Siriya ƙarƙashin jagorancin Kurdawa ta sanar a jiya Alhamis cewa za ta fara shari'a da mayakan na IS na ƙasashen waje kimanin dubu biyu da ake tsare da su a gidajen yari tun bayan faduwar bahus tungar kungiyar ta'addanci ta siriya ta ƙarshe a watan maris na shekara ta 2019 kusan shekaru biyar kenan birran jiya shugaban ofishin hulɗa da kasashen waje na hukumar ya faɗa wa manema labarai yayin da yake magana ta hanyar tafinta yayin wani taron ƙarawa juna sani a jiya alhamis ya ci gaba da cewa ba za mu iya ci gaba da tsare-tsaren waɗannan mutane ba tare da wato ba za mu iya ci gaba da tsare waɗannan mutane ba tare da gurfanar da su a gaban kotu ba. Murtala Faruk Sanyi na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai sauran rahotanninmu. Har ila yau daga Najeriya kuma mai alaka da na farko. Ƙasa da makonni uku da kama aiki shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ɗau wasu matakan gyara. Ciki har dakatar da wasu mukarraban gwamnati daga ciki daga aiki. Cikinsu har da shugaban EFCC Abdulrashid Bawa. Lamarin da ya ɗau hankalin jama'ar ƙasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya jiyo ra'ayin wasu 'yan Najeriya a game da wannan mataki. Haruna gare ka. kasa da makonni uku shugaba bola ahmed tinubu ya dakatar da wasu makarafin gwamnati aiki da su ma wasu sabbin da ne musamman ma ga masu bashi shawara cikin waɗanda aka dakatar da har da shugaban yaƙi da ta'ammali da tattalin arziki wanda ya shafi dukkanin shugabannin na baya karancin shekaru da kuma shugaba tinubu ya ce zai gudanar da bincike a kansa kusan za a iya cewa wannan ofishi ne duk wanda aka nada da shugabanci wannan hukuma ba kasafai yake karewa lafiya ba ba tare da fuskantar fushin shugabannin ƙasa ba abdul Rashid Bawade matashin jami'in tsaro ne da kuma aka bawa ragaman shugabancin ofishin a lokacin tsohon shugaban kasa shugaba Muhammadu Buhari duk da cewa an sha zargin wasu mukarrafan gwamnatin amma ba a ji ya ɗauki wani mataki a kansu ba walau ko rashin samun bayanai na a rubuce ko kuma kau da kai kawai sai dai tuni wasu 'yan Najeriya suka so mu tofa albarkacin bakin su kan dakatar da shugaban EFCC Abdulrashid Bawa ga dai abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa. To sunana Tijjani Usman Bello. ito a gaskiya ni gam gaskiya zan ce ya bani mamaki dan abin ya zo ne kwatsam ba zato ba tsammani to amma kuma yawanci zaka ga yawancin shugabannin da suka shugabanci wannan hukuma zaka ga a haka suke karewa maimakon a same su suna da gaskiya da rikon amana a'a kuma sai ka ga a'a sun tsunduma a cikin yin wannan abin da suke kokarin hanawa amma a same su a ciki don hakan ma ya kasance a gaskiya abu ne mara daɗi mara daɗin ji wallahi talla bai kamata a ce an Eh, an sami shi da zargin wannan cin amanan ƙasa da sauransu eh, a yi ma eh, dukiyan ƙasa zaugan ƙasa ba gaskiyan zance. to ba gani kamar tun da an ce zargi ne kuma za a gudanar da bincike ya kamata a bashi wannan dama shi ma gudanar da bincike a kansa. eh to abin da ya kamata kenan dama a bashi dama a yi bincike idan aka yi bincike aka tabbatar da laifi shikenan sai a hukunta shi. to ni suna na ibrahim gwamnan shaliza eh ni zan ce dakatar da shi ya yi daidai domin duk kai ma'aikacin gwamnati in ana zargin ka kuma kai baka da laifi kai baka aikata abin da ake zargin ka da shi ba ba wani fargaban da za ka yi domin in an gama bincike ai ka a dawo da kai tunda yake ba a ce an kore shi ba dakatarwa dakatarwa ba wani sabon abu bane kuma domin an yi shi kasa da wata daya da kafa sabuwar gwamnati ba abun mamaki ba ne daidai ne domin shi wannan sabon shugaban kasa yana so ya tabbata cewa lalle lalle waɗanda za su yi aiki da su ba su da wani laifi ba mutanen da za a ji tsoron su ba sunana julius emmanuel kaga shi ya san in ya aikin da ya kamata bai kamata ma dama inda na ga muka daga farko bai kamata ya samu fargaba ba don aiki kai kake yi in ka yi daidai ka sani in ba ka yi daidai ba ka sani don kuma dole in aka kawo maka wani shugaba dole a bincike kowace ofis da ofis a tabbatar aiki na tafiya inda ta kamata domin in bai yi bincike ba wani abin ta faɗo za a ce ai dama da ya zo ai an gaya mu cewa kaza kaza kaza ne aka ajiye mu takarda bai bincika ba ya sa hannu to kaga abin da shi yayi din yayi daidai da aka bincike su kuma aka duba wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana su. game da dakatar da Abdulrashid Bawa shugaban EACC da shugaba Bola Ahmed Tinubu yayi da ya ce kuma zai gudanar da bincike akan ayyukansa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. kai da Haruna Dauda biyu ana sauraron wannan shirin daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirinmu na gaba. Manuniya. yanzu alhamdulillah Allah ya kawo wani lokaci wanda dole ne a canja salo a kin ga yadda aka fafata tsakanin sha biyu da Abdulaziz mutane goma sha bakwai ne wasu 'yan majalisar ƙasa kenan ke cewa yanzu ne fa 'yan Najeriya za su ga sabon salon sauyi tun da dai majalisar ƙasa ta yi sabbin shugabanni. Sai dai shi ɗaya daga cikin 'yan majalisar ƙasar da wa'adinsu ya ƙare cewa yake sun riga sun gaza game da abubuwan da 'yan ƙasa suka yi tsammani. Wannan bannar da nake gaya maka ko ina ka ɗaga ita ce. In ka duba wurin kuɗin tallafi na Najeriya matsala. In ka duba santar bankin Najeriya matsala. Saboda rashin sa ido. Game da maganar matsalar matsanancin rayuwar da ake ganin talakawa za su iya shiga shiga a Najeriya kuwa masanin tattalin arziki ne ke tabbatar da 'yan Najeriya cewa gaskiyar magana rayuwa za ta iya yin tsanani. Shirin man tallafin man nan zai sa waɗannan nau'i daban-daban da ake maganar mutane miliyan 133 suke wannan cikin wani talauci na nau'i daban-daban to zai sake karuwa. To shin koyaya 'yan Najeriya suka ji da cire tallafin man da aka ce tilo sun fara kunkuni? Wannan abu gaskiya ba mu ji daɗin shi ba. Tunani na wannan talabi da aka cire daidai mu abin da muke jira kenan. Altsiya kawai ya haifar. Gaskiya ba alheri ba ne tunda da tafiyan da za ka yi ta a naira ɗari biyu yanzu ta koma ɗari biyar ko ɗari shida. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum mana lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke tafiya da zamani. Shiri na ɗari da goma sha biyu cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin shugabanni sun tsara tsarin tsayi da tsantseni. Me yiwuwa kuma tsarin tsayi da tsantsenin ya sa jagoran taka takarar shugabancin majalisar jantare tare Najeriya na sanata Godson Akpabio wato ɗan majalisa Al'in Dume ya shaida wa duniya cewa ɗan takarar su fashi ne gwani. Har ma dai an ji induman dire daren daddale dunkule dalla-dallan dalilan samun sabbin shugaban da ya ce sun riga sun yi kuma an riga an fara gani. Mu ɗari ɗaya da tara duka mun halara an yi zaɓe lami lafiya kuma mu za mu tsaya mu ci gaba da bashi shawara don mu tabbatar a kan cewa buri mu ta cika na cewa duk abin da ya faru a kasar nan majalisar dattawa za su tsaya su ba da shawara nan dattawa a su nunan dattako ba wai a zauna kamar yan ancin shata kuke cewa eh, tunda dukkan kunan kun san me yake tafiya yanzu alhamdulillah Allah ya kawo wani lokaci wanda dole ne a canja salo kuma yanzu kamar shi yanzu shugaban kasar da muka samu a cike yake da wayanda suka suke da sanin majalisar dattawa shi shugaban kasa ya yi sanata mataimakinsa ya yi sanata matan shugaban kasa mata yi sanata zai sakatare na gwamnati na tarayya ya yi sanata chief of staff shugaban ma'aikata na fadin shugaban kasa ma speaker ne to muna ganin da yanzu insha Allah mutane ne wanda suke kusa da talakawa sun san halin da Najeriya take ciki to ya kamata dai daga yanzu kuma akwai alama kuna gani a cikin aikin da mutumin nan yayi na sati biyu da rabi ya kai kamar aikin shekara biyu na wanda ya gabata. Sai dai kuma shi sanata Abdul Ningin da ya limancin lalubo magoya baya ga sanata Abdulaziz Yarin da ya nemi shugabancin majalisar jan tare Najeriya cewa ke duk da dai sun riga sun sha kasa ba yadda za a yi su bari bangaren zattawa ya rinka yi wa majalisar kasar gani gani. Mun fafata takara mu mutanen Abdulaziz Yari tsakaninmu da Akfabio duka mutane ne da muka san su suka san mu. Mu da tunanin mu kan cewa Shi Abdulaziz Yari zai fi sauraron mu kuma zai fi kare mu to amma kana naka Allah na nasa. To kana ganin ba za ku zama 'yan anshin shata ba kenan? Abin da ban maso ta zama kenan. Amma wannan zaben ya nuna makan cewa wannan majalisa da yardar Allah ba za ta zama yar an shata ba a kin ga yadda aka fafata tsakanin sha fabio da abdulaziz mutane goma sha bakwai ne to akwai abubuwa da akwai kurakurai a gani na bai kamata ce a kowane lokaci da shugaban kasa ya kawo wani kuduri majalisa ta ce kawai ta sa masu tam idan aka yi haka ita majalisa za ta cikanta domin yan kasa da su allah wadai kuma najeriya za ta cimma baya to gashi kana cewa kai dan jam'iyyar pdp ne amma kuma kun haɗa kai har kun yi zaɓe a shi zaɓe ya riga ya kare kin ga ana zaɓe shi kansa abdulaziz ya je ya yi wa eh, a fabio mu baya mu ma mun yi su barau yan mu ne a fabio eh, abokinmu ne eh, tsohon gwamna ne kuma dan jam'iyyar pdp ne shi ma barau din dan jam'iyyar pdp ne saboda ka duba baki bane a wurin sun koma apc sun koma apc amma mu muka haife su muka kyankishe su muka koya musu siyasa maganar zira zaren zargin zama yar amshin shata da masa mai karewa ta yi ta sa daga cikin masar sanata ahmad babba kai ta baje bayanin bayyana wa duniya cewa a gaskiya masa ta tarfa ta gaza ta gajiya saboda yadda ta bari aka yi wa wannan ƙasa rauni. Ai mu ba ma yan ankin sha ne mun yi yan amshin sha ta lalace saboda wannan bannar da nake ga maka ko ina ka daga ita ce in ka duba wurin kudin tallafi na najeriya matsala in ka duba santar bankin najeriya matsala me ya jawo wannan saboda rashin sa ido saboda haka muna da matsaloli sosan gaske kuma wannan za mu iya cewa babban rauni ne kuma babban nakasa ne a wannan majalisa da muka yi to amma dai da yake kowa zai je ya bada retirement din shi wurin ubangiji da abin da ka yarda da shi da wanda baka yi ba an koma can shine babban magana tunda wani lokaci kana ganin abun ya fi karhin ka cewa dokar gyara ma'aikatar man fetur din nan da kuka sa hannu a kanta ita ce ta sa 'yan ƙasa cikin wannan yanayi da suke ciki yanzu babu wata doka in ba ta Allah ba wadda take daidai abin da muke tunƙaho da wannan shine bayan majalisa kashi hudu ɗaya bayan ɗaya sun kasa ma yadda za a samu daidaito a yi ita dokai mu mun samu mun yi sai kuma yan majalisa wanda suke nan gurin sai kuma su miƙe tsaye su gyara dan dama shi yasa ake ta yadda al'amura haka tun bayan sanar da cire tallafin mai a tare Najeriya da shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu yayi wasu yan Najeriya ke gaya wa duniya cewa a gaskiya fa yanzu talakan Najeriya ya rasa sukuni malami a kwalejin kwalejin kimiyya da fasaha ta tare Najeriya da ke Kaduna da ke jagorancin kwamitin yaƙi da rashawa a kwalejin dabta Ismail Muhammad Ancau ya ce cire tallafin mai fa zai yi sanadin sabbaba burbudar talakawa ta kowane fanni. Al'umma za su shiga cikin kuncin rayuwa. Talauci yana nan cire man tallafin nan nan zai sa waɗannan nau'i daban-daban da ake maganar mutane miliyan ɗari da talatin da uku suke wannan cikin wani talauci na nau'i daban-daban na maganar abinci na maganar muhalli na maganar abubuwa daban-daban to zai sake ƙaruwa. Na biyu akwai yiwuwan idan aka ci gaba da haka faran za su iya sa matsalan da ake samu na tsaron nan tana iya karuwa sannan akwai matsala na tarbiyya saboda idan al'umma suka shiga cikin matsi zai zama waɗanda suke da gaskiya ma gaskiyan ta tafi waɗanda suke da amana rashin amana ya tafi saboda irin tsananin wahalar da suke ciki sanadiyan cire talafin mai dinnan da kuma ɗansu matsalolin daban-daban wanda za su iya bijiro ma al'umma wanda shi kanshi tattalin arzikin ƙasan zai zama gudunmawar da al'umma ya kamata su bashi ba lallai su bashi ba saboda zai shafi irin abincin da suke ci magungunan da suke samu ko kuma lafiyar da suke samu da waɗansu abubuwa daban-daban da zai hana su su ba da gudunmawar da ya kamata su bada ga tattalin arzikin sannan kuma farashi zai kuma karuwa a yanzu akwai hawan farashi na kashi ashirin da biyu da digo biyu wanda shekara goma sha bakwai da wani abu ba a samu irin wannan hawan farashi din ba wannan wannan yana da hadari wajen ci gaban kasa din tunuma dai ganin zira zaren zargin gashin wa talakawan da aka ce cire tallafin su ya fi wa muni ya sa shirin manuniya neman ra'ayoyin talakawan Najeriya dan su masu baje bayani sunana Salisu Musa to janya wannan tallafi dai ya haifar da abubuwa da dama wannan abu gaskiya ba mu ji daɗin shi ba Sunana Anas mai yar goma. Tunani na wannan talabi da aka cire daidai damu abinda muke jira kenan. Saboda abin ba zai dore ba gwada a cire shi kawai. Sunana Hamza Ibrahim. tsaya kawai ya haifar. Ba wanda wahalar bata shafe shi ba. Sunana Jamila Halliru. abinda za mu fara dai mu roki Allah idan alkhairi ne Allah ya tabbatar mana da shi. Sunana Shaibu Alhassan. Eh gaskiya wannan shugaba duk da dai mu ba mu zabe shi ba amma wannan kudiri da ya kawo muna goyon bayan shi 100 bisa 100. Sunana Muhammad Jamilu. Gaskiya ba alheri bane tunda da ya tafiya da za ka yi ta a naira ɗari biyu yanzu ta koma ɗari biyar ko ɗari shida kaga ai ya zamo fitina a kan talaka. Bashar Musa mu a mu na direbobi mu da iyakan in mai ya karu mu kara kuɗin mota. Sunana Yahaya Adamu wannan talabin man fetur muna alfahari da yin shi dama mun ce kada a yi aka ce sai an yi to da haka duk abin talaka ya gani a wannan gwamnatin da wanda ya zaɓa da wanda bai zaɓa da wanda ya ci taliya da wanda bai ci taliya ba kowa abin ya zaɓi abin shi. za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da ko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum aka ce an kwana kuma har aka wuni domin kuwa daga juma nan saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ne su yi sallamar sakin kujerin da wasu su ma sai da suka yi rantsuwa da alkur'ani kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mamu ibrahim kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudi muddin da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da ke zame wa shirin manuniya tubalin gini kuma a madadin su duka ni isa lawal ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya to an gaida na ikara domin kasancewa a faɗake kuwa a wannan babban rana da juma'a ga nasihar juma'a. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Sunana Muhammad Alhassan, mamba a babbar kungiyar addinin Musulunci ta ƙasar jamhuriyar Nijar AEN. Addinin Musulunci ya yi kira zuwa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci tsakanin al'umma, kamar yadda ya yi umarni da haɗin kai da ƙaunar juna. A cikin Alƙur'ani mai girma ayoyi da yawa suna kumshe da waɗannan saƙonni. daga cikinsu akwai sura mai lamba uku aya mai lamba ɗari da uku haka kuma sura mai lamba takwas aya mai lamba arba'in da shida dukkanin waɗannan ayoyin suna kira ne zuwa ga haɗin kai da ƙaunar juna tsakanin al'ummar musulmi da kuma tsoratarwa game da rarrabo kano da ƙiyayya tsakanin al'umma kamar yadda gaisuwar addinin musulunci ta kumshi aminci da kuma zaman lafiya da yadda da ƙauna tsakanin al'ummar musulmi shine ya sama sunan na aminci allah mai girma da ɗaukaka ya ambace shi a cikin alkur'ani mai girma wurare 44 a inda duka-duka sunan yaƙi a cikin alkur'ani mai girma ya zo ne wuri shida kawai wa'annan saƙonnin dukkaninsu abinda suke fa'idantarwa shine addinin musulunci ana gina shi ne akan ƙaunar juna da haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi da kuma bin hanyoyin da za su samar da kwanciyar hankali da ƙauna wato da zaman lafiya tsakanin al'ummar musulmi wa'annan a dunkule su ne saƙonnin addini to madalla allah ya sa amfana da shi Masu sauraro da wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. da takaice yayin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump yanzu haka yake kan gaba a cikin waɗanda ke neman tikitin tsayawa takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican. Batun tuhumar da aka yi masa kan rike takardun bayanan sirri na gwamnati ba bisa ka'ida ba na ci gaba da mamaye batutuwan siyasar Amurka na tsawon watanni masu zuwa. yayin da 'yan democrat da 'yan republican ke ci gaba da bayyana matsayarsu na takara kan abin da trump ya yi da abin da wasu 'yan siyasa suka yi da kuma abin da doka ta tanada akwai yiwuwar hakikanin gaskiyar lamarin za ta ci gaba da disashewa a jiya alhamis babban sakataren kungiyar kawancen tsaro ta nato jens stoltenberg ya ce yakin da ake yi a ukraine ya kara bayanar da bukatar da ke akwai ta goyon bayan ukraine da kuma ci gaba da tallafa mata stoltenberg ya faɗa wa manema labarai a yayin da ya isa shalkwatar kungiyar ta nato cewa bayan kaddamar da kungiyar ta nato wato ukraine ta sami nasara ta kuma 'yantar da yankin kasarta daga dakarun rashi a lokacin kazamin yakin ta masu sauraro duka-duka abinda shirin namu na wannan lokaci ya kunsa kenan sai kuma zuwa can an jima da hantsi idan muna raye mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe bakwai kenan agogon gmt da ghana da shirin mu na hatsi yanzu a madadin murtala faruk sanyin da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu jumbe hamza sai injiniyan mukila kila ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'asala.